bayan da hukumar efcc ta najeriya ta kama tsohon minista abba moro da babban darakta na ma'aikatar shige da fice ta ƙasa da wani ƙaramin darakta a ƙoƙarin da ake yi na musu shari'a kan badakalan nan ta ɗaukar ma'aikata da sama da mutane goma sha biyar suka yi hasarar rayukansu kuma aka yi sama da faɗi da sama da naira miliyan shida da hamsin hukumar ta efcc ta ce ta gabatar da takardun saka kara a gaban kuliya kuma a yanzu tana jiran rana ne domin don ta ci gaba da gudanar da shari'ar waɗannan mutanen da ake zargi ga dangadan ba tare da bata lokaci ba kakakin ita hukumar ta efcc baba muhammad azare ya mun ƙarin bayani akan halin da ake ciki a yanzu kamar haka idan jama'a za su iya tunawa akwai lokacin da aka yi batun ɗaukan ma'aikata na hukumar shigi da fice ta ƙasa wato immigration wadda har wasu suka rasa rayukansu aka yi ta ƙorafe-ƙorafe na an karɓi kuɗaɗe a hannun waɗannan masu neman aiki to tun daga lokacin muke cin gaba da bincike a wannan hukuma mu ta e fcc ya zuwa yanzu mun samu dama mun kammala bincikenmu kuma tsohon minista da famanin sakatarinsa da wani mataimakin da darakta su ne waɗanda muka samu da laifi tare da ainihin shi mai kamfanin wadda mahmud amadu wadda har yanzu ba mu same shi ba baya cikin Najeriya da kuma kamfanin da aka yi amfani da shi wajen karɓan waɗannan kuɗaɗe da kuma yin wannan kwantiragi da aka karɓi kuɗaɗen jama'a a wannan harka ta neman aiki da jama'an Najeriya suka yi a wancan lokacin. Muna rike da su kuma mun kammala duk abin da ya kamata mu kammala mun gabatar da kotu mu muna jira a bamu rana domin mu gurfanar da su gaban kuliya. to wani caje-caje ne kuka gabatar ko kuke da shaidu da za ku tabbatar da laifukan da kuke zargin su da aikatawa To a ciki hadda zamba cikin aminci da kuma sauran caji caji caji dai gaba ɗaya da muka musu caji guda goma sha biyu wadanda zarar mun gurfanar da su a gaban kuliya bi lahi ta'ala yan Najeriya za su ci waɗannan caji caji da muka musu lokacin da muke gurfanar da su a gaban kuliya. To an yawa yan nan caji caji har goma sha wani abu kuna da hujjoji da za ku gabatar wa kotu ku tabbatar da zargin da kuke musu, ko kuwa irin matsalar nan ce da ake fuskanta a hukumar ku ta efcc a baya za ku gabatar da mutane a gaban kotu amma babu shaidun da za a tabbatar da laifin har shari'a nan ta lalace a yi shekara shekaru ba a tsina na komai ba ba zai kasance haka ba domin idan ka lura za ka ga cewa wannan bincike ya ɗauki tsawon lokaci ana gudanar da shi daga lokacin da aka nemi wancan aikin har aka samu mutane suka rasa rayukansu zuwa yanzu muka ɗauka muke wannan bincike mun shirya tsaf domin tabbatar wa kotu laifuka da waɗannan bayan Allah suka aikata kuma a shaidunmu suna nan a koyar kotu ta ce mu gabatar da su za mu gabatar da su da hujjojinmu domin mun ɗauki tsawon lokaci muna yin bincike na ina kuɗin da suka aka karɓa daga gurin waɗannan al'umma ya shiga me aka saya da su waye saya da su ina aka saya da makamantan su mun riga mun shirya tsab da izinin Allah ta'ala ba za a samu wani mishkila a wajen gudanar da shari'ar nan da za mu gurfanar da su ba a gaban kulliya insha Allah kakakin hukumar EFCC ta Najeriya kenan Baba Muhammad Azare a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da hukumar ta EFCC ta gabatar da takardun saka kara a gaban kuliya domin fara yin shari'ar wasu mutane a cikin da tsohon minista Abba Moro a gaban kulliya najeriya a zargin yin sama da faɗi da zama cikin aminci da hukumar ke masu umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria.